Wannan asusu na wani kamfani ne mai suna Brad Limited, wanda gwamnatin tarayya ta zuba kuɗin jari a ciki, amma asusun kamfanin yana bankin Keystone ne a maimakon babban bankin Najeriya. Kuma mutane shida ne ke sa hannu a cikin asusun. Akwai Gaius Jackson Obasaki da Andrew Yakubu, dukansu tsofaffin shugabannin ma'aikatar man fetur, da Kemo Bayesa, da Dawa Joseph Thama, da BJ Debi. da kuma Buba Muhammad. Dukansu ma'aikata ne a NNPC ɗin. A nan, Sanata Dino Melaye, wanda ya banka da badakalar ne yake bayani cewa muna mamakin wannan asusu yana bankin Keystone kuma akwai dalar Amurka miliyan 137 da dubu tamanin da shida da ɗari hudu da sittin da biyu wanda aka buɗe a ranar ɗaya ga watan takwas na shekara dubu biyu da goma sha biyu sannan a ranar goma sha tara ga watan tara na shekara dubu biyu da goma sha shida ana da kuɗi a cikin wannan asusu dalar amurka miliyan ɗari shida da arba'in da takwas da dubu ɗari da saba'in da tara da ɗari hudu da tamanin da bakwai bincike ya nuna cewa ranar 18 ga watan 11 na shekara 2016 an ɗebi kuɗi dalar Amurka miliyan huɗu daga cikin wannan asusu babu lambar BVN. Mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske akan wannan badakalar. A nashi fahimta da nashi bayanai ya ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da majalisa ya kamata ta yi don ta gano mai gasken wani al'amari. To a takaice dai ya ce akwai rudani da kuma ɓoye-ɓoye ko kuma dai wani abun da ba daidai ba a cikin al'amarin baki ɗayanta to shi yasa ya kawo wannan koke ga majalisa yana kuma buƙatan majalisa ta naɗa kwamiti ta ba wannan maganan ta kaita ga kwamitin da ake kira public accounts watan kwamiti mai lura da kuɗin jama'a baki ɗaya na tarayya to ina ganin an yarda da wannan kuma an ba ita wannan kwamiti dama su je su yi binciken wa'annan abin da senator dino mila ya gabata. akwai wa'adin da kuka ba wannan kwamiti din eh an ba su wa'adin sati hudu su yi aikin na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawon ma'aikatan man fetur ta ƙasa indu ogamado domin ya yi min ƙarin bayani akan wannan kamfanin da asusun amma ƙoƙari na ya citira. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.